assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna neman afuwa na makara saboda wasu uzurruka da suka taso a daidai lokacin da za mu fara karatu muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nufanmu da sake zama a wannan waje mai albarka domin ci gaba da karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yau ɗaya ga watan ramadan hijira da muni ganinta kaman wato ba wani abu ba Allah subhanahu ta'ala ya canza mana wannan ni'imar da wata ni'ima daban bara Allah subhanahu ta'ala ya sa abin da mu bai taba zato ba a rayuwansa ba wanda ya taba gani ba wanda ya taba sauwarawa rayuwa ta tsaya cak har masallatai sun kasance a rufe a lokacin da ya kamata a yi tafsiri abubuwan da suke ibada na farilla ma mun sani a garin madina an taba wasu kwanaki uku a tarihi da ake ce ma ayyamul harra wanda aka yi kwana uku ba a kira sallah a garin madina ba wannan ranaku mafi shu'umancin ranaku kenan a tarihi da ake bayarwa in ana ba da tarihin watan abubuwa na jarabawa da al'umman musulmi suka gamu da shi to suna ana ba da misali da waɗannan kwanakin sai gashi yanzu duk duniya ta zo ta tsaya cak a ko ina an dakatar da ibada an dakatar da masallatai wanda yake wannan jarabawa ne mai girma darasi ne mai girma ga dukkan ɗan adam Ah, kuma na tabbata dukan mu mun fito daga wannan yanayin, insha Allah mun fito in Allah ya yarda zuwa mafi alkhairi mun fito imaninmu da Allah subhanahu wataala yana mai karuwa ah, kowannen mu ya ƙara gane abubuwa da yawa da da ba mu fahimta ba ko a cikin alkur'ani muna karanta ayoyin Allah Allah ya aika runduna ah, ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum iz junudun ko fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam wa kana Allahu bima ta'maluna basira ba musamman anan wannan ba ko sai a ce rihan wa junudan har wasu ce sun gansu da rawani farare akan dawaki kala kaza da sauransu ashe ga irin yadda rihan wa junudan yake nan sai ga Allah subhanahu ta'ala yanzu ya aiko wa dan adam saboda dan adam ya kauce daga fitra dan adam girman kai ta dauke shi ya fara tunanin shine ma mai sana'anta duniyar abin da ya so da duniyar shi zai faru ya fara tunanin ba inkarin samuwan Allah subhanahu wata alama. watan ba dai girman kai da gatsarsa da ɗan adam bai kai ba da shagala da madda watan materialism akan hisabin ruhi da imani da Allah to Allah subhanahu ta'ala ya aiko wasu runduna don su yi wa dan adam ladabi don su yi wa dan adam ɗan bulala kaɗan mun ga kuma yadda rundunar suka rikita hankalin duk wanda muke gani kamar masu ilimi sun ci gaba ba abin da zai gagare su sai gashi inda ake gudu in ana neman tsira aje to daga can ake gudowa idan mutum ya samu ya fito daga wajen sai ya ce alhamdulillahi inda mutane da suke gudu in suna neman lafiya in suna neman mafaka in suna neman komai nan ake gudu to sai gashi daga can ake gudowa a zo wajen waɗanda aka raina ɗin ƙasashen da kuma aka raina talakawa da almajirai su Allah su wa ta ya fi haffafawa jarabawa duka wannan dai jarabawa ne daga Allah subhanahu ta'ala dan bawa ya ƙara ladabi bawa ya ƙara gane cewan watan ya ƙara komawa zuwa matsayinsa ya ƙara gane cewan ashe shi ɗin abin da yake zaton ya riska ko abin da yake zaton zai iya ashe ba haka bane yadda yake zato Allah subhanahu wataala ya sa mun karu da wannan sannan daga cikin mafi girman darasi da wannan yanayin ya sa dan adam a ciki shine mun gane cewan ashe a nafsi nafsi ba dabara ba ce ashe cewa irin ni in na tsira na sami hali na ni da 'ya'yana na killace kaina na tanadar mu kanmu wata rayuwa ta musamman ta jin daɗi a bariki ko a ƙasan turai ko a wani wuri ba ruwana da sauran al'umma ashe ba gaskiya ba ne ashe yadda allah subhanahu ya sifanta ɗan adam kwatankwacin jiki ashe haka abin yake haka abin yake sai gashi ya zo yanayin da ba wai tsiranka shi yake tabbatar maka da ka tsira ba a tsiran dukkan bayan Allah da suke bayan ƙasa matukan akwai ɗan adam a garin da kake ko a ƙasan da kake da yake cikin wannan haɗarin to kai ma mai yuyuwa ne haɗarin ya same ka da haka wannan darasi ne mai girma bayan darussa da dama da muka amfana da su daga wannan yanayi Allah subhanahu wataala ya ɗauke mana shi ya gaggauta ɗauke mana sauran jarabobi ma a ƙasa mu muna fama da jarabawa kala-kala jarabawan ƙarancin tsaro ko da yake mun gode mun gode wa Allah babu shakka yanayin da muke ciki kila daga cikin abin da ya sa sama tsaron watan ba mu same shi yadda ya wajaba ba ƙila saboda ba mu kyautata godiyan ni'iman Allah ba ne domin shi Allah subhanahu idan ya ma bawa ni'ima in bawa bai gode wa ni'iman ba kwace ni'imar yake yi ko وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إنك كل وانا آية سيكا أكن قسمو أكن ينيمو الله سبحانه وتعالى سوك وانا آية ko ga al'umma nan alƙarya tana cikin aminci tana cikin kwanciyar hankali arziki yana zuwa mata ko ta ko ina sai Allah ya ce fa kafarat bi an'umillah fa kafarat bi an an'umillah sai ta kafir cewa ni'imoman Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mata menene kafir cewa ni'iman Allah shine a aja ni'imar Allah a wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya so a aje shi idan Allah ya yi bawa ni'ima yana son bawa ya aje wannan ni'iman ya bada haƙƙin wannan ni'iman Allah ya baka lafiya kai amfani da lafiyan cikin abin da zai yarda da Allah Allah ya baka dukiya kai amfani da dukiyan cikin abin da zai yarda da Allah Allah ya baka kwanciyar hankali zaman lafiya kai amfani da wannan zaman lafiya cikin abin da Allah ya yarda da shi menene abin da Allah ya yarda da shi ba wai kawai sallah da azumi ne abin da Allah ya yarda da shi ba har kasuwancin da kake yi har mu'amalan ka da sauran dan adam har mu'amalan ka da dabbobi da itatuwa ana son ka yi shi cikin yanda Allah ya yarda da shi watan ka kyautata wanda yake a wannan barayin sai ka samu waɗanda ba musulmi ba ma sun fi musulmai kiyaye domin da yawa mutane suna ɗauka an ce a yadda da Allah ko abu yadda Allah yake so suna ɗauka ana nufin aje masallaci a yi sallah wanda abin kuma bai tsaya haka ba ko wato shi kasuwa kasuwa ayoyin suratul jumu'a suna nuna mana me ake nufi da kasuwa da ibada da kyau ko a farko Allah ya ce idan nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a idan an yi kira zuwa ga sallah ranar juma'a ku tafi da sauri zuwa zikirin Allah ku bar kasuwa ku bar kasuwa sai kuma daga baya sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah menene wannan idan an idar da sallah to a koma anan ba bai'a bane kuma sunan shi al ra'umin, min fadlillah sunan shi nema daga falalan Allah sunan kasuwa ya canza yanzu saboda yanzu da umarnin Allah za a yi da hanin Allah ne akan shi sai sunan shi kasuwa yanzu da za a yi da umarnin Allah sai sunan shi ya canza sai ya koma nema daga falalan Allah saboda haka abin da ake neman mu'mini ya gane wannan cewa kowane abu da bawa zai yi zai yi shi idan Allah ya umarni da shi to ibada ne in za ka je ofis? a daidai umarnin Allah yadda Allah ya umarni don kiyaye haƙƙin al'umma da ada'in wajibinka to ladanka bai gaza wanda yake masallaci yake sallah ba ladanka bai gaza wanda ƙila ma ya fi ya danganta da buƙatan al'umma zuwa ga wannan abin da za ka yi to bai suka kafirce ma wannan ni'imar na Allah subhanahu wataala wanda baya buƙatan mu yi bayanin yaya kafircewa ni'imar Allah yake a ƙasanmu ko ko a duniya gaba ɗaya abu ne wanda kowa ya san an butulcewa ni'imar Allah an butulcewa fitra an butulcewa abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi na mu'amala tsakanin ɗan adam da ɗan uwansa dan adam ko tsakanin ɗan adam da sauran halittan Allah subhanahu wataala to saboda haka babu mamaki dan Allah subhanahu ta'ala ya jarabce mu da nau'o'i na yunwa da talauci da rashin aminci saboda wannan da haka dole mu koma wa Allah komawa Allah bai tsaya akan komawa masallaci masallaci kawai ba a'a ya haɗu da komawa zuwa ga kyautata amfani da kowace ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu daga cikin jarabawan da Allah ya jarabce mu da shi a wannan lokacin jarabawan tsadan kayan masarufi da yawa wanda suke bariki suna abuja suna cikin kwanciyar hankali ban san halin da talaka a ƙauyuka suke ciki Koko a nan ɗin ma wanda suke ba su da hali suke ciki ba to lallai al'umma suna kokawa matuƙa da wahalar rayuwa da tsadan kayan masarufi ko da yake addinin musulunci yana da hanyar da ya tsara na fuskantar irin wannan yanayin ba wani yanayi wanda addini bai tsara mashi ya za a fuskance shi ba daga ciki wannan yanayin idan al'umma suka sami kansu ya za su fuskance shi an nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi price control ya ce ba zai yi ba saboda baya so ya gamu da Allah akwai haƙƙin wani daga cikin bayan Allah a wuyansa domin idan aka yi price control kai controlling kasuwan mutumin da ya je ya saro a naira goma alhali da ya saba sarowa a naira biyar ya zo ya sa naira biyu zai siyar naira goma sha biyu sai ka ce a dole ya siyar naira bakwai to kaga shi aka cutar da aka da daga 'yan kasuwan da ake zargi da cewa sun tsawwala kaya da sauransu da daga cikin su ba laifin su bane su ma a haka suka samu kila bukata ne na al'umma yake yawaita a daidai lokacin ramadan kowa yana son kunu da shuga kowa yana son shinkafa da nama kowa yana son kaza lokacin ramadana dabino ana bukata kaza kuma abin da ake intaji al'umma suke fitarwa ake da shi ba zai isa kowa da kowa ba to dama bi tabi'atil hal abin da zai faru shine kaya su tsada a wannan yanayin amma wani daga cikin almajirai tabi'ai ruzain ibn al-araj ya aika wa sayyidina ali suna madina sayyidina ali yana kufa ya ce ya amiral mu'mini nashku ilayka ghala az-zabib ya ce inab wannan busasshen inabi ya yi tsada muna kawo kuka ya za a yi a magance mana wannan yana tunanin sai na ali zai ce a yi price control ko a kama duk wanda suka sayar da tsada ko makamancin wannan sai ce a'a sai ce to ku arhantar da shi da dabino ku arhantar da shi da dabino idan masu zabib suka gaba ku saya ba kun koma cin dabino maimakon zabib zabib din ma zai sauko saboda shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya halitta babu ɗan adam ɗin da ba zai sami abin da zai ci ba sai dai in ya raina wannan alkawarin da Allah ya inna laka Allah ta ju'a fiha la ta'ara ba zai tashi ba ko a bayan duniya sai dai in ya raina dan haka idan abu kaza yayi maka wahala canza shi da wani abu kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka baiwa mafatihu kunuzil ardi mabudan taskokin ƙasa kaga a lokacin da ya ce utitu mafati a kunuzul ardi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu sahabban imani kawai suka yi suka yadda da wannan magana haka duk wanda suka biyo su lokacin ƙasan hijab tana nan busasshiya ba a iya noma eh, inni askantu min zuriya TV wadin gairi zar'in ko inda baitikal muharram ba a iya noma ba a iya komai tana nan a bushe amma kuma manzo Allah ya ce an bashi mabuɗan taskokin ƙarƙashin ƙasa dan adam bai gane ma'anan ba da mabuɗan taskokin ƙarƙashin ƙasa ba sai shekara arba'in da ya wuce da Allah subhanahu ta'ala ya nufa a wannan mantsikan a buɗe ashe sai a ƙarƙashin ƙasa akwai wasu taskoki a wannan wajen da manzan Allah sallallahu ya rayu <coughs> sai gashi wannan ƙasar sun fi kowace ƙasa a duniya arziki da wannan taskokin ƙarƙashin ƙasa da aka baiwa manzan Allah sallallahu alaihi mabuɗansu amma ba haddu shahid anan ne wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi wanda Allah ya bayo mabudan taskokin karkashin kasa wanda dama yace mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum ad-dunya an tubsata lakum kama busitat ala man kana qablakum ko fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatu sai mu ji iyalinsa suna faɗin mana cewa suna yin wata biyu a gidansa ba a ɗaura girki da wuta ba ba a kunna wuta an ɗaura abinci an dafa ba sai dai a sha ruwa a sha dabino a ci dabino wata biyu a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> hadisin urwatu bin zubair ko <clears throat> in kunna la nara hilala thumma hilala thumma hilala wa ma uqida fi baitin min ya umma qalat al aswadan al ma'u wat tamru ba abin da suke rayuwa da shi sai ruwa da dabino dan haka idan abu kaza yana bukata nasun ma zai sauka watan dama bukata ne da yake yawa yake sawa yake dagawa idan muka sauke bukatan saboda wadata saboda zuhudu domin mafi yawan kuma bukace-bukacen ma ba na gaskiya ba ne yake dole sai ka ci shinkafa 'yar gwamnati ko sai ka ci nau'in abinci kala kaza sannan za ka sha ruwa wa ya ce me iyayenmu da kakanninmu suka sha ruwa ba dole da shi suka sha ruwa ba saboda haka ba wai ina cewa dan adam ya dinga rayuwa cikin wahala amma mafi yawan abin da dan adam yake zaton jin daɗi ne abin da ya sa wa ransa ne cewa wannan abin jin daɗi ne idan ka cire wa ranka shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a wannan hadisin wata biyu bil aswadainil ma wattam. dan haka mu koyi wannan in Allah ya da Allah subhanahu wataala kuma mu koma zuwa ga Allah da istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan alƙawarin Allah ne mu yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai kawo mana maganin waɗannan yanayi masu wahala da muka sami kanmu a ciki na'am za mu tashi muna nan a karatunmu a suratul nisa'i za mu tashi fadin Allah subhanahu wata'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i na'am ولا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من السائل billahi minash shaitanir rajim wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila Allah subhanahu wataala ya ce kada ku auri abinda iyayenku suka aura na mata sai dai abin da ya riga ya gabata wanda suka riga suka yi wannan a baya domin alfasha ne wannan kuma ta'addanci ne bin wannan hanyar kuma ta munana wata wannan ayar da ayar da take biyo mata wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma in salafa innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما waɗannan ayoyin guda biyu suna magana ne akan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta aurensu shi haramcin aure kala biyu ne ko da nasab watan dangane ko da sabab watan wata alaƙa sabab ɗin nan kuma kala biyu ne ko da raba'a watan shayarwa ko da musahara watan auratayya dangane na auratayya kowanne daga ciki guda bakwai ne waɗanda Allah ya haramta waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta da nasabi watan ta hanyar nasab ta hanyar dangane mata bakwai ne kamar yadda wannan ayoyin suka ambata wannan ayan ta ambata ayan ta biyu bai ko kurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta ta hanyar dangane uwa wa ala ko ya wa in safala watan uwa da kaka da uwar kaka da kakar kaka haka dai wa in ala ya wa in safala yar uwa ta uku a amma yar uwar baba a halat yar uwar mama yar dan uwa da ‘yar ‘yar uwa waɗannan su ne waɗanda Allah su mata ya haramta su saboda dangantaka ko da yake malamai suka ce haramcin hawa hawa ne zamanin annabi adamu alaihi salam waɗanda aka haramta a cikin waɗannan kawai guda biyu ne da uwa mahaifiya da ‘yar uwar da aka fito tare aka ba wai aka fito ciki ɗaya ba aka haife su tare waɗannan biyun kadai Allah ya haramta amma yar uwar da ba tare aka haife su ba watan ba tau'an bane ba yan biyu bane to ta halatta bayan su kuma kowa ma ta halatta uwa ba a taba lokacin da wata shari'a ta halatta uwa ba uwa da yar uwar da aka haife su tare zamanin annabi nuhu alaihi salam <coughs> sai al'umma sun yawaita sai aka ƙara cikin haramci da yar uwar da ba tare aka haifa ba su ma suka zama haramtattu zamanin annabi musa alaihi salam sai aka ƙara da ammat da halat watan yar uwar baba da yar uwar mama daga baya bayan shari'ar musa alaihi salam kafin zuwan annabi isa alaihi salam aka haramta yar uwa da yar yar uwa to wannan sune waɗanda aka haramta su saboda dangane akwai dalili ba haka nan ba ne allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su mun sani ka ƙaddara ka kaddara ka sawara wa zai auri ƙanwarsa in ba a hankali ba sai ɗayansu ya ɓata da mahaifiyarsu sai an sami rashin jituwa da mahaifiya saboda dole zaman tare akwai wani abu na rashin jituwa zai iya faruwa sannan iyaye da dangi za su zama tare da wani ɓarayi bi tsabiyatul hal za mu karanta a gaba wa in khiftum shiqaqa bainihima فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا كاغا وإن خفتم شقاق بينهما زي أسامي شقاق زي أسامي ساباني tsakaninsu to in za a sami saɓani kuma ya zama kuma yan uwa ne to kaga akwai matsala wannan kenan sannan abu na biyu kuma abin da muka sani a cututtuka na gado wannan kowa ya sani ana son a yi aure shi yasa dangin mu filani yawanci zaka ga cututtukan su da gado bai cika rabuwa da su ba amma ba na kallon filanin fa kasu ce na kalle su ni ma wa filata ne ne saboda suna da yawan auren dangi to matukan za a yawaita auren dangi to idan da wani rashin lafiya na gado a cikin zuri'a to zai daɗe yana bin zuri'a ɗin cikin hikiman Allah sai Allah ya faɗaɗa sai ya sa ka je ka ɗauko daga wani dangi sai ya zama wannan cutan ya ɓace a cikin 'ya'yanku babu shi haka a riƙa faɗaɗawa to wannan duka daga cikin hikimomin Allah subhanahu ta'ala na haramta 'yan uwa na nasaba 'yan uwa na jiki na jini sannan kuma shi kan shi ma sha'awa sha'awa na ɗan adam yes mun sani yanzu ana samun mutane wanda suka sauka zuwa matsayin dabbobi ko ƙasa da matsayin dabbobi muna jin labarai wanda da babu su a ƙasanmu babu su a al'adanmu ko a ko a fiction ba a sawara su a ce uba an kama shi da 'yar da ya haifa Ɗan uwa an kama shi da yar uwarsa haka irin waɗannan abubuwa dai ƙazamai ƙwarai da gaske wanda sun saba da fitra sun saba da ɗabi'a to amma dama dan adam idan ya ja ya koma baya kamar yadda muka sani a cikin fitra to zai koma ƙasa da dabba sai ya zama yana rayuwa inhum illa kal an'ami balhum adall balhum adall sai ya zama dabbobi ma sun fi shi <coughs> aikin hankali Allah Ubangiji ya kare mu muharraman na sababi kuma kamar yadda muka ce shi ma yana da dalilai rada'a akwai hikima mai girma a cikin haramtawa minan rada don mene ba za ka iya wadatuwa wadatuwa a rayuwa da sauran mutane ba za ka ga mutum yana zaune a gida allah ya bashi arziki yana bukatan mai dafa abinci namiji ko mace a cikin gidansa tana kaiwa da kawowa ko yana kaiwa da kawowa ko iyalinsa na bukatan driver suna kaiwa da kawowa tare makamantan wannan to sai addinin musulunci ya ce to maganin wannan bari a samar da wata hanya ta haramtarwa idan kuka buƙaci wani ɗan adam ko mu duba hadisin suhailatu bintu sahal ko wacce ta zo ta sami sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan salim maula abi huzaifa cewa ga wannan yana zaune tare da mu da sun yi tabannin shi da ɗansu da aya ta zo ta sauka ta hana tabanni sai suka rasa yadda za su yi sai ta zo ta sami sayyidina rasulullahi ce ya rasulullahi to ya za mu yi da wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ki shayar da shi ya rasulullahi babban mutum ne fece ina na sani shi yasa nace ki shayar da shi in kika shayar da shi shikenan ya haramta gare ki wannan hadisin ya inganta na Aisha ta yi aiki da shi ko da yake sauran malamai gaba daya na musulunci gaba daya mazhabobi duka da sauran malamai gaba daya sun tafi akan cewa wannan hadisu ainin ne la ya ta'addahu watan wannan ruksa ce ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'i ne mai shari'a ne in ya so sai ya ba mutum kuma ya bayu ko ya fito da tiket ɗin aljanna a rana ɗaya ya ce mutane za su yi kaza kaza kaza kaza kaza za su shiga aljanna wani ya ce ya rasulallahi sani cikin su mana ya ce kana ciki wani ya ce ya rasulallahi ni ma a sani shi ya ce a'a yau ɗaya aka fito da shi wane ya riga ka nashi ne shi kadai. ko ko ya fito ya ce duk wanda ya shigo ta wannan kofan ɗan aljanna ne ko ma wane ne a tsaya ana jira a gawa zai shigo sai a ga wani ya shigo a ce to ganin shine dan aljanna manzo Allah ya ce dan aljanna ne a nan kuma tunda aka ce dan aljanna ko me zai aikata sai ya je aljanna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna a babin labari dan ka san ba a naskhin labari ko ana naskhin labari malaman annasu wal mansukh ba a naskhin labari to tunda manzon Allah ya bada labarin dan aljanna ne to sai ya je aljanna ko me zai yi shi yasa a cikinsu za a ga mutum zai aikata abu ma wanda abin kafirci ne ko munafinci ne fita musulunci ne amma manzo Allah ce dan aljanna ne <laughs> ko ɗaya daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya kai man mutanen Makka ya hari ko zai kai yaƙi ya dauki wasiƙa ya rubuta ga manzon Allah nan zuwa ya yaƙe ku babban sahabi Hatib ibn Abi Baltata ga manzon Allah nan zuwa zai yaƙe ku ku shirya kaga wannan munafinci ne lalacewan aiki bayan musulunci ne manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi ya tashi su sayyidina Aliyu suka je suka karbo sakon aka dawo da shi sayyidina Umar bayan dogon hadisi dai sayyidina Umar ya ce Rasulullahi ba ni dama in dauke kanshi yace ina yace waye gaya maka kila Allah ya kalli mutanen Badru wanda suka halarci Badr yace ku aikata duk abin da kuka so na yafe muku sura kaga ya aikata wannan amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne to dan aljanna ne to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne don haka ya bai wa salim maula abi huzaifa wannan ruksa din wannan daman shikenan ke ki je ki shayar da shi abin da yasa wannan yaron dama ita ta raine shi a hannunta ya taso tun farko a gidansu yake yana ganin abin da 'ya'yanta ke gani a jikinta yana keɓewa da ita yadda 'ya'yan da ta haifa suke keɓewa da ita rana ɗaya sai ayoyin suratul ahzab ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda fa illam ta'lamu aba'ahu fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum sai ta sauka shikenan aka ce to ba za a ƙara tabanni ba mutum ya ɗauki ɗa ya ce ɗansa ne ya ba shi hukunce hukuncen ɗa aka rasa yadda za a yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan wannan hadisu ain din domin akwai abubuwa da yawa malamai sukan ɗauke shi hadisu ai ne wannan yana ciki kar ka je ka duba kawai ka ga hadisi ka ce ai gashi ya inganta hadisi abu zai iya inganta hadisi amma wajen malamai ba yana nufin wani ma zai iya yi bane ya shafi wannan ne kamar hadisin ummu waraka ko malaman malikiya da da yawa daga a'imma sun tafi akan cewa wannan hadisin na ummu waraka baya nufin kai ma kawai shikenan ke ma ki je gida ki limanci mutanen gidanku saboda inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azina li ummi ta anta umma ahla baitiha baya nufin kowa ma ya limanci mutanen gidansu wannan umarni ne da aka keɓanta shi da ummu waraka a ganin malaman malikiya to haka dai abubuwan suke to malamai suna ganin wannan hadisin hadisu aini amma dai muhimmin abu a nan <coughs> akwai matsaloli muhimmai kwarai daga cikin muhimman matsalolin da suke tattare da wannan don mun riga mun faɗe shi ko daga lokaci yana mu mu amma dai daga cikin muhimman matsalolin shine shin wannan shayarwan na babba yaya ake yin shi mutum ajnabiyi zai zo ya sa bakinsa a nonon mace ajnabiyar sani ya sha ibn abdulbarri da alkadi iyad sun nakalci ijma'i akan cewan ba haka ba ne sura yana cikin kurakuran da wasu suke yi na kasa gane sunna cewan a'a za ta zuba nonon a wani abu a bashi ya sha amma ba ya sa bakin shi a jikinta ya sha nono a jikinta ba ko da yake a cikin malaman musulunci ko a wannan zamanin akwai irin su dinar Albani wanda suka tafi akan za a sa bakin amma kuskure ne fahimtar kuskure ne abinda malamai ijma'in su kamar yadda nace jamhurin su ba za a ce ijma'i ba tunda ko su Ibn Hazam a can baya sun tafi akan wancan fahimtar ba wai sa baki za a yi wal iyadu billahi domin wannan ai alfahsha ne ma mutum ya sa baki a bakin wanda bata halatta masa ba a wannan alfasha ne kuma shi ake hanawa a wannan ayoyin don haka dai bai halatta ba akwai matsala ta biyu shine mas'alan rida'atul kabir din shi shayar da babbaɗin wanda ya wuce shekara biyu kamar hadisin shi salim maula abi huzaifa da muka yi magana duk daga hadisi amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan hadisin fa hadisu ainin ne kamar yadda muka ce dalilin su suka ce Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a ma ga wanda yake son ya cika ma shayarwar shine zai sha shekara biyu sura haka duk shayarwan da ya fita daga shekara biyu na farko to ba sunan shi shayarwa ba kuma hujja mafi girma a kansa hadisin bukhari na ita na na aisha din wanda manzan allah sallallahu alaihi wa, sallama ya zo ya sami ta da wani mutum ko a cikin ɗakin ta <coughs> watan cikin mutane ya sami wani namiji manzan allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan wane ne ta ce ya rasulullahi akhi minan raba'a dan uwana ne na shayarwa ya ce a kusan abin da kuke faɗi kusan suwaye 'yan uwanku innamar rada'atu min almaja'a ai babu wani shayarwa sai wanda aka shayar cikin yunwa watan cikin bukata watan shine shayar wanda aka yi wa yaro yana jariri lokacin shayarwa amma duk shayarwan da yake bayan wannan ba za a ɗauke shi a matsayin shayarwa ba da haka dai malamai sun tafi akan cewa wannan hadisin koko shayarwa dai shine shayarwa a yaranta a lokacin da yaro yake bukatan shayarwa matsala ta gaba tana da muhimmanci ita ma tana da alaƙa da wannan a adadin shayarwa amma ba shi nake so in magana a kai ba ina so ta'aliki kaɗan akan hadisin muslim kana mimma yuqra'u min alquran asharu rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hunna mimma yuqra'u min alquran ya kasance a cikin abin da ake karantawa a cikin alkur'ani kurba tsotsa goma ko sha goma yana haramtar da ɗa daga baya sai aka share shi da sha biyar tsotsa biyar yana haramtar da ɗa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah yana cikin abin da ake karantawa alkur'ani cewa tsotsa biyar yana haramtawa wannan ayan wannan hadisin ya ba malamai da yawa ya ba mutane da yawa iskali menene iskali nana Aisha ta ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah tsotso biyar yana haramtarwa <coughs> amma kuma sai gashi ba wannan a cikin alkur'ani mai girma ko to ina yake kuma ta ce ya koma ga Allah yana cikin abin da ake karantarwa abin da muke bukatar mu fahimta a nan shine ashe ba zahirin gundarin nassi ake kallo a gane me yake nufi ba ana komawa zuwa wajen malamai ne sai su faɗi me ake nufi da wannan nassin yanzu Allah ya jarabce mu da mutane 'yan makarantar littafi ba za su zauna gaban malami su yi karatu ba kawai za su buɗe littafi su karanta abin da fahimtansu ya ba su sai su ce abin da ake nufi kenan ko su fara yaƙi da sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallama suna kora hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda bai dace da hankalinsu ba ko su fara ko in ba a hankali ba su koma ma su zama mulhidai su koma su yi ridda in ba a yi sa'a ba dalilin haka kuma shine dalilin rashin mayarwa malamai abubuwa zuwa gare su shi babin ta'awili babi ne mai girma a cikin addinin musulunci amma yana daga cikin kurakuran kuma dukkan firak ba adalci ba ne ga jama'a sun rubuta kaza a littafinsu sai kawai ka ce ai ga abin da suke nufi ba adalci ba ne ya kamata ka koma wajensu ka fahimci me suke nufi da wannan abin kafin ka ɗaura abin a ma'aunin shari'a kaga wannan abin ya dace ko bai dace ba yanzu kaga wannan hamsu rata'atin ma'alumat muna zargin wata ina ce mu ina nufin duniyar ahlus sunna wal jama'a suna zargin 'yan shi'a da cewa suna cewa akwai wasu ayoyi da ba sa a alkur'ani suna cikin alkur'ani amma an ɓoye su muna zargin su da suna faɗin haka ko yanzu idan suka zo ba su koma zuwa ga malami ba suka kalli wannan hadisin kadai ba su tambaye mu me ake nufi da shi ba sai ce ai kuma ga yanan kun ce an ɓoye wasu ayoyi saboda ga hadisi nan a cikin littafin ku sahihu muslim na na aisha ta ce manzan allah sallallahu ya koma zuwa ga allah yana cikin abin da ake karantawa shayarwa biyar yana haramtawa ina fatan mun fahimta to kaga za mu ce a'a ba ku gane ba ne ba abin da ake nufi ba kenan to in za mu yi masu adalci su ma in sun kawo abu mu ɗauka ba mu gane ba ne mu tambaye su me suke nufi idan suka faɗa mana abin da suke nufi muka ɗaura har yanzu a ma'auni muka ga bai yi ba to daga nan sai mu san cewa wannan abin ya halatta a musulunci ko bai halatta ba a musulunci ko menene matsayin musulunci wannan hadisin abin da malamai suka ce a kan shi shine tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ma yuqra'u watan yana cikin abin da aka yi naskin a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Don haka wasu daga cikin sahabbai wanda basu san an yi naskin wannan ayan ba na khamsu rada'atin ma'lumat sun ci gaba da karantawa yuharrimna sun ci gaba da karantawa har aka zo wajen ijma'in sahabbai wajen jam'ul mushafi ko jam'ul qur'an aka tabbatar masu da wannan baya cikin alqur'ani watan lokacin da aka zo jam'ul alqur'an da ka'idojin da aka bi kamar yadda muka sani sai aka tabbatar masu suka gane ashe wannan abin baya cikin alqur'ani abin da malamai suka ce ake nufi da wannan ashirin rada'atin yuharrimna da abin da ya biyo bayan shi wannan dai mas'ala ce ga ta nan muhimmiya mas'alatu watan taharimi da rada'a akwai mas'ala a cikin ta ita ma latifa jiddan wanda zan so in karasa da ita jidda na ga an fara kawo tambayoyi a ita ce mas'alar bunukul hali watan bankin nono da ake yi a asibitoci shin idan mace ta zo ta ba da nononta aka tanaje shi aka aje domin yaran da za a haifa suna bukatar nono a basu wannan nonon in sun sha zai haramta masu wannan matar mai nono ko ba zai haramta ba wannan matsalar sabani ne na malamai za mu bar shi zuwa gobe insha Allahu domin tattauna shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu in mun zo gobe za mu fara daga farkon ayoyin wala na kaha aba uku minan nisa illa ma salafa insha Allah dan muqaddima ya dauke mafi yawan karatu da haka insha allahu za mu maimaita waɗannan ayoyin ah, Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya ƙara ƙarfafa mu insha Allah karatu kamar yadda aka sani za a ci gaba da karfe biyar zuwa karfe shida na kowace rana bi iznillahi Allah ya iya mana ya karba mana Allah ya sa ya zama dalilin ƙarin kusanci da Allah subhanahu wataala kuma ya zama abin da zai kara haɗa al'umman musulmi da zai kara ƙarfafa addinin musulunci da musulmi gaba ɗaya wannan ya yi tambaya menene matsayin auren mutu'a? an yi shi zamanin manzan Allah me yasa ya zama haram yanzu bayan hurrimat alaikum ummahatukum wata aya ta biyo baya wal musanatu minan nisa la mamlakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina famastamta'tum bihi hunna fa'atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaikum fima taradaytum bihi min ba'd al farida to ina roƙon a bar ni zuwa lokacin da za mu fassara wannan ayar gobe kenan insha Allah in Allah ya ba mu iko za mu yi magana akan wannan istintai domin maganan wannan matsalar dama a cikin alkur'ani a wannan ayar take ayar da ke bayan ayar da muka karanta na hurrimat alaikum ummahatukum wannan yana tambaya shin dole ne mutum ya furta niyan azumin ramadana ko ko niyya a zuciya kawai za a yi duk niyya a duniya a zuciya ake yin shi amma niyan aikin hajji ana son furta shi niyan aikin hajji ana son furtawa amma niyan azumin ramadana ba sai an furta ba abin da ake so dai dole ya jawa ba ake so ba ya zama daga ganin wata daga lokacin da aka ga wata zuwa lokacin alfijir a wannan lokacin za ka ƙudurta niyan azumi idan kai niyya da rana kamar jiya da rana da la'asar mutum sai ya niyya gobe zan yi azumi ya niya a zuciyar shi amma bai ƙara jaddada yau sai ya bacci tun karfe shida bai farka ba sai bayan wayewan gari azumin shi na yau bai yi ba dole ya kama bakinsa amma azumin shi bai yi ba niyyarsa ba ta yi dole niyya ya zama bayan fadawar rana zuwa lokacin fitowar alfijir a tsakanin wannan lokacin ake niyya kuma niyya muhallinta zuciya ne amma in an faɗa da baki ƙara ƙarfafan ta ne ƙara ƙarfafan abin da aka yi a zuciyar ne Allah ya ce mu wani yana tambaya dole sai mutum ya yi tarawih ko da zai yi sallan dare ai tarawihi shine sallan dare sallan dare shine tarawih watan qiyamul laili shine tarawihi ba wani bambanci shine kiyamun laili shine tarawihi amma idan aka yi kiyamun laili a ramadana to ana kiran shi tarawe ko tahajjud idan ya zama an yi shi duk in kai raka'a hudu zaka tsaya ka huta sannan ka tashi ka ƙara raka'a hudu ka huta to sunan shi tarawe saboda ana sanya hutu tsakanin raka'a hudu domin raka'o'in masu tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi raka'a biyu za su ɗauki kusan awa biyu da sura ka aka yi raka hudu kamar kusan awa hudu kenan sai a tsaya a dan huta to wannan zaman hutawan shine tarawihin amma tarawihi shine qiyamul layl illa da ramadana yana ƙara tsawo sabanin ba da ramadana ba ana yin shi ba da tsawo kamar yadda ake yi da ramadan ba dan haka sallan dare shine tarawih sannan duk ibadan da ba farilla ba duk ibadan da ba farilla ba an fi son a yi ta ba cikin jama'a ba wannan ka'idan ka ɗauke ta duk wata sallah da ba farilla ba in ba kamar misali zawatul asbabi bane kamar ah, ah, sallan shiga masallaci ah, ko haka irin waɗannan to kaga wannan zawatul asbab ne a masallaci za yi amma in ba haka ba duk wata ibada ta nafila ba ta farilla ba to an fi san asirta ta Da haka idan ka tabbatar za ka iya kyamun laili da kyau a gida to ya fi kyau ka yi a gida akan ka zo masallaci ka yi cikin jama'a shi zuwa a yi a cikin masallaci cikin jama'a bid'a ce mai kyau bid'a ce mai kyau in ji na Umar ko ni'matil bid'atu hadhihi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka cikin jama'a ba yayi shi kadai ne a cikin gida amma ba ba kyau yana da kyau amma bid'a ce mai kyau amma abin da ya fi shi kyau kai kai kadai in zaka iya kai kadai in ka san ba za ka iya ba to ka karfafu da sauran yan uwa abin da ake so ne wani na tambayi hukuncin haya purchase a musulunci zan faɗi abin da na fahimta da haya purchase ɗin in daidai ne to zan faɗi hukuncinsa Don ina yawan wannan amsar kuma ana yawan tambaya na akan wannan ana ganin kamar amsa na wani bako ne haya <clears throat> purchase sai in zo in ce ga motar nan kudinta naira miliyan goma <clears throat> amma ni zan baka ka rika kawo min kuɗi a hankali naira miliyan ashirin shine haya purchase bai haramta ba bai haramta ba abin da ya haramta shine ka ce ma mutum ga motar nan ku kula da kyau ga motar nan ko ka siya yanzu yanzu miliyan goma ko ka siya a hankali ka biya a hankali miliyan sha biyar sai ya ce to na yadda bai faɗi wanne ya yadda ba har ku rabu to wannan haramun ne shine bai atani fi bai atin amma idan ya ce to na zaɓi in biya a hankali kuka yi agreement akan a biya a hankali to ya tashi a bai'ata ne ya kuma bai'atu saboda ai abu ɗaya kuka yi agreeing kai yanzu kuma amma inda kun rabu bai zaɓa an yi yarjejeniya ba to ya zama haramu ina fata an fahimci wannan ga gida ina sayarwa in kuɗi hannu ne miliyan hamsin amma in a hankali za a biya miliyan saba'in sai ka ce to na cike fam ina so wanne kake so zan shawara da iyali sannan in zo in sanar ya lalace haramun ne amma in ka zaɓa aka yi agiriyin kan a rabu a kan ɗaya daga cikin biyu ya halatta ko ka biya nan take miliyan goma ko ka zaɓi miliyan hamsin ko ka zaɓi ka biya a hankali miliyan saba'in ya halatta muhimmi dai ku rabu a kan wani abu wannan ya tambaya za a yi zakka domin mutane da yawa su amfana ko an fi so a dunkule ta waje ɗaya a bawa mutum ɗaya in shawara na ne idan kana da miliyan goma za ka da zakka sai ka shawarce ni ka ce ya za ka bayar zan ce ka sami mutane goma mutane goma ka ba su rabin miliyan kowane ɗaya jari kila bayan ka tabbatar suna da ƙoƙarin sana'a za su iya kayi ikhtibarinsu ka gane za su iya sana'a za su iya juya jari ɗin ba kawai ka zube ba sai ka sami mutane ɗari in ka so sai ka ba su dubu hamsin hamsin in ka so ka sami mutane ɗari biyu ka ba su dubu ashirin da biyar biyar kaga duka biyu sun haɗu kenan an bai wa wasu mu'ayyanai mai ɗan kaurin da za su iya jari an bai wa mutane da yawa ɗan wanda zai ishe su abinci su ci na yau da gobe da jibi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 akwai voice of nigeria akwai alminhaj akwai su da yawa gidajen talabijin da gidajen rediyo da dama duka muna godiya waɗansu waɗansu bayan allah ne suka ɗauki nauyi ba mu san su ba suka ɗauki nauyin a rika sawa da su nta da sauransu allah ya saka wa kowa da alkhairi ya ba da lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh